to ga dai banan ga daidan banan tsakanin dogon ziwaye da dogon sharif lola ilila bilalla ji ga dai banan Wala ga daidan banan. ka dai lambar na dogon sharif da dogon ziwai wallahi dogon ziwai shi ne mai bakin wando dogon sharif shi nan bin sai ke na narka a damban sallah damban sallah damban sallah ga shi nan hafi sallah ga dai damban nan kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci to Allah ya kawo bayan sallah musu ba ku kallo YouTube wallahi ya ga muku da dabbe gashi nan dai ga dai ban nan fa an sha ruwa an dawo bola ga ina ibolan gawo ibolan eh, gawo <laughs> ga dai ban nan ibolan gawo ibolan gawo ya kai ya sufiyar oi la la ya dafa wallahi ya dafa ya dafa to shi kenan ya rike ka ta mu gama nan a ga yara nan matasa kamar inda kuke kallo wallahi ga dai dan ban nan dai yara nan ba ba sa jin kansu wallahi ga shi nan kai kai la la la la la to Allah ya kiyaye wallahi ga dai dan ban nan ga dai nan jihar Kano nan dan ban sallah so ga dai lambar nan an dawo kamar yadda kuke kallo ga dai lambar nan Thank you. gare da man nan wallahi na man zuba je ya maka ba dan kai gashi nan ba wallahi ya zuba da shi amma ina da ba duba ga gashi man gare da man nan kai kaga ka ci kaina ba gare da man nan ta ta kai kai kai kai kai kai kai dan uwa ka ina kai ina jan jan wai kai nan wallahi narkarsa yake ya rasa yadda zai yi la a'a to lallai yaran nan fa wallahi ya dage fa masu cikin mu ga dai wani dambanan tsakanin mola-mola da shi da adamu bagon dage wallahi dai adamu bagon dage kamar yadda kuke kallo ga dai damban nan da shi da mola-mola ha mola-mola shine mai dogon wando adamu bagon dage shine daga bangaren eh, kudu ga dai damban nan la'ila wallahi ga dai damban nan wallahi da kuwa ake gashi nan dai walla mola mola kai yasa adamu wallahi adamu da mola mola wallahi dan ba ƙarya ga dai dan ban nan to ga dai dan ban nan an dawo wallahi dai mola mola shine mai dogon wando adamu bakon da ke shine mai gajeren wando na tin gashi nan ja da baya ya ce a taho a mu. Bola ga dai lamban nan. La la la la la la. Billahi zika shi nan. Kai ya je wasu kai na ba. Na ga towa yake. Bari in gyara. Wallahi ga dai lamban nan. Wallahi ga dai lamban nan. ga dan ban nan a molomola ya dan ji ciwo a saman fuskarsa amma wallahi an koma ban nan molomola da zuciya ya da ban gashi nan dai gashi nan dai gullon zi molomola ya cikin dumbu billahi lazi gashi nan dai wallahi da ku ake adamu adamu ba gonda ke molomola billahi lazi an kuma ta yadda dai ciwon amma fa ina ya kuma koma wallahi gashi nan dai ta Allah to fito fito sai kun yi da gaske yawa yawa to ga dai nan nan da ba autan nan muza kai ke ke ke ke ke ke ke kai ana da guwa ba mun abin da muke in wanda ya musu wasa da yawa wanda ya musu wasa da yawa ina sale in wanda ya musu wasa da yawa wanda ya musu wasa da yawa ta ga dai nan ban nan dan da ma autan dan banza gashi nan yaron shi ma karfe ne to ga dai dan banan shagon an hausa da shi da a garko bagon musa la la la la wala ya fara rawa wala ya fara banjo kai kai kai kai kai kai shagon an hausa shine mai bakin wando daga bangaren kudu garko bagon musa kaduna shine mai wandon yadi mai wandon shadda ne ko eh wandon shadda daga bangaren jamus kai kai kai kai kai ta

to ga dai nan an dawo an dawo turmin karshe kamar yadda kuke kallo ha dai lamban nan ba da shi kai kai kai kai kai kurke shi ba ka kurke rajin sakin sa wallahi ka babu da sun yi nauyi Allah ya kiyaye Ola jagon na Hausa dai ya bige garko Musa Kaduna ku fesa man ruwa ka Allah ya kiyaye gaba to masu kallon mu gare da mana tsakanin wannan yaran ramadan na bangaren jamus da shi da shegun shegun dai na jabar kura dai ba su an dambar ramadan ba ne ba a wato dai shegun ya bige mai ya sami wato mai gidan ramadan a garin lagos a watan dan bunza ya yi masa mugun kisa to shine wannan yaran ramadan shi kuma ya ci dan mara ya ci burin cewa sai ya rama wa mai gidansa a watan dan bunza kisan da ya masa a lagos to yau ran nan ya kama shi dai sun yi dan ban ba kisa yanzu kuma gashi ya kuma kama shi da sallan nan za mu ga yadda za ta kaya zai rama wa mai gidansa ko kuma shi ma za a sa shi a layi to ka dai ban nan shagun dai shine mai dogon wando daga bangaren kudu a na jabar kura sannan ga ramadan daga bangaren jamus a shagon autan dan bunza kenan dogon autan dan bunza ramadan ga dai nan nan musbahu kano youtube yake ga muku nan dambe ta masu kallon mu sai ku share idan ku biyo mu za ku dinga samun wasanni masu kyau in allah da allah ya kama bayan sallah ku ci gaba da biyo mu Allah ga damban nan ga damban nan an riga an taka shi kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ta ramadan da shegun ta ta wato an buga dai an buga ba bugawa a ah, wato an yi dai gaba ta wallahi gari don don sai inda ta kaya dawo turmi na biyu wallahi kamar da kuke kallo to wallahi ga dai dan banna Ha. Ha. Gashi nan. wallahi ga idan shaguna yana nuna masa gogewar zambe ta da gashi daidai man nan an dawo shagun fa ya gaji wallahi shagun ya gaji wallahi shagun ya gaji wallahi Allah wallahi shagun to yaro da karfin sa ya kawo wallahi to Allah kiyaye da alama dai zai iya rama mai gidansa gaskiya don a yau yaran in shi ake ba foyin shi za a ba wa foyin a wannan damben